ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين ألا فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين وتل عليهم نباض يا دم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جعل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na tilde bakin boda tilde tana cikin jihar bauchi amma tana bakin boda da jihar filato ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci wa'azi da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta jihar bauchi ta shirya a wannan gari na tilde yanzu nan shugaban kungiyar na jiha ya kammala jawabi ya sauka wato ya daɗe yana fama da izala wannan gemun nasa duk izala ce ta sashe ya fari domin na san tun izala tun jihar bauchi da jihar gombe suna jiha ɗaya jihar bauchi yake shugabantar mu gaba ɗaya da aka kirkiro jihar gombe ya naɗa wakili da zai rike masa jihar a can shi kuma ya rike nan aka ci gaba da turawa izalar tana rabe shine shugaban izalar da izalar ta haɗe ta dunkule har yanzu dai shine shugaban izalar muna addu'a wannan dattijo Allah ya ƙara wa rayuwarsa albarka wato dattijo ne na tsatse ba ɗan hayaniya ba kuma ga alama jagoranci ya yi kyau duk wanda ya hau kan wannan mimbari ba zai da wa'azin jiha ake yi ba taron jama'an ya yi kama da wa'azin ƙasa ko wa'azin ƙasa da ƙasa kuma wani abin ban sha'awa ba mu talakawa ne kawai a wurin ba shugaban karamar hukuma tun kamin na fito ake cewa fashi tuni walfauru da gaggauta fararun farilla ne ya isa filin wa'azi hakimi shi ma ga wakili ya turo kuma sai ya turo wani mai sarauta sarkin hausawa sanata shi ma ya turo wakilinsa kuma ofisoshin agaji masu jar kwala idan ka dan agaji ka kalli kwalasa idan ka ga kwalar ja ce an sa mata wani jan tambari to ka bi a hankali he is a national officer to na ga jar kwala ta yawaita a wurin ga dan majalisar jiha maluma ga sunan mm, sarkin malamin ma gaba na ajiye shi ma na gan shi a wannan wuri da sauran gingima gingiman maluma na sunna ma'aji na kungiyar izala na ƙasa baki ɗaya shi ma yana wannan wuri ga former financial secretary namu na izala na ƙasa baki ɗaya malam labaran azare shi ma muna tare da shi a wannan wuri wato na dai fahimci izalar ce ta halara a wannan wuri wannan taro namu ina addu'a Allah ya sa masa albarka darussan da maluma suka karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi izala ikon Allah ba dogon wa'azi zan yi ba maluma sun riga sun gabatar da wa'azi kalmomi kaɗan zan faɗa sai in cika wa riga ta iska ma in san inda dare mu amma darasinmu na yau yana da take taken darasinmu na yau shine duniya budurwar wawa to alaran matun da kai dan birni ne a ƙur'ani mai girma wato je ka cikin na najami sai ka dan tafi da nisa kamar zaka dangana da boda sai qur'ani ya ce fa'arid amman tawalla an zikirina fa'arid amman tawalla an zikirina wa lam yurid lil hayata dunya saboda me zalika mablaghuhum min al-ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada full stop full stop full stop full stop Allah yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma maganar ba ta tsaya ga annabi ba kowane musulmi Allah yana magana da shi wato mutane sun kasu kashi biyu wato akwai ɗan duniya akwai me akwai ɗan duniya a cikin mutane wani da ka gan shi ba sai ya ce maka ɗan duniya ba ne wallah ka san wannan ɗan duniya ne Allah ya ce fa'arib an manta walla an zikirina duk wanda ya juya Qur'ani baya to kai a matsayinka na ahlus sunna ba abokin hudar ka bane in ji Allah duk wanda ya juyawa alkur'ani baya an zikiri na anan gurin ana nufin qur'ani ne saboda kar a samu wani zakiru ya ce wa'azin izala ya yi daɗi mu ma mun samu muhalli a ba zikiri na bidiya ake magana akai ba ana magana a kan me alkur'ani mai girma shi ake magana a kansa dan alkur'ani Allah ya kira shi da zikiri da yace inna nahnu nazzalna zikira inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu Ya ce wa hadha zikrun mubarakun wa hadha zikrun mubarakun anzalna sai ya yace afantum lahu munkiru yace innal ladzina kafaru bi Inna innal na kafaru bi zikri lamma jaa innahum menene zikirin wa innahu lakitabun aziz ana iya canja shi la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi daga ina tanzilun min hakimin hamid alarama wani zai ce to ai shi kawai ana ta faɗin aya bai ji ƙarara an ce Ƙur'ani shine zikiri ba ja masu sad sad العهد والقرآن ذي الذكر يا بيتو قرارة كوي بيتو قرارة با to da aka ce fa'arib an manta walla an zikirina a nan gurin ana nufin alkur'ani mai girma duk mutumin da ba ruwan shi da ƙur'ani karka rike shi aboki karka rike shi abokin hudda za ka samu matsala walam yuridu illa hayata duniya shi ba abin da yake nufi banda rayuwar duniya dan duniya ne dan duniya karka da zama abokinka wato shi dan duniya matsalarsa duk sanda za ku zauna duniya zai tuna maka ko bai so a ambaci lahira bai so a ambaci Allah akwai wanda ko fira kuke fa ba da maka kawo maganar lahira da an zauna ana fira ka ce Allah sarki yanzu wata rana fa gaba ɗaya mu mutu mun kuma zuwa ga Allah sai ka ji ya ce ya haka wace irin magana kake mutane suna zaune lafiya sai ka bata musu fira <laughs> wai ana zaune lafiya za ka bata hira wai shi a wajen ka kawo maganar lahira ma ka bata hira da ake yi ya zama dan duniya ko bai zama dan duniya ba shi dan duniya idan ka zauna da shi duk da ka sai ya gurbata maka addini sai ya rage maka karfin imani sai ya dakushe ka wannan ita ce babban matsalar dan duniya da kun zauna in tari zai maka tarin duniya zai ko dai baka labarin wani katafaren gida da aka gina a tille ya ce baka gidan ba ko a abuja aka gina shi ya kai ya kawo in ka ce mai gidan da waye bai sani ba ko ya baka labarin wata mota da ya gani ya ce ya ga wata mota ta gita yana jin a jihar bauchi nan ba su wuce guda uku ba baka ganta ba Allah akwai su a cikin mutane ko babu shi dan duniya ko zaune kuke kuna fira sai wata mota ta wuce tana walƙiya ya ce da Allah duba duba fulashi ka sai zai yatsa muka duniya rakiya muka zo rakiya ba ka san rakiya ka zo duniya ba sai ran da aka raka ka zuwa jahannama ranar za ka gane rakiya ka zo duniya ko ya faɗa maka kyakkyawar yarinya da ya gani ko wani sabon handset da ya fito ko wani sabon agogo alhaji wane ne wane ne yake daurawa ai an ce ba a samu shi a nan sai an je abuja ko sai an je kaduna ko a'a menene menene oda aka wo shi kullun sa duniya inda za ka yi magana da shi to duniya zai baka labari da dama daga cikin mutane asalin su mutanen kirki ne 'yan duniya ne suka bata su yanzu ga honorable chairman na local government muna tare da shi kun san wani abu akwai ciyamomi na local government da yawa waɗanda sanda suka tsaya takarar ciyaman na local government tsakaninsu da allah shine suna so su gina al'ummarsu su taimaki al'ummarsu su ga an kawo gyara an sama matasa aikin yi an inganta ilimi an inganta lafiya wannan shine abin da ya tunkudo su har suka nemi takarar ciyaman mana local government amma kusa inda za a samu matsala sai allah ya sa ya ci zaɓe an gama rantsar da shi yanzu ya shigo ofis ɗinsa a sakatariya ta local gamman to sai ya samu wani ma'aji ɗan duniya sai ya samu wani sakataren local gamman ɗan duniya sai ya samu wani suto kifa barawo sai ya samu wani akawunta ɗan duniya ɗan cuwa-cuwa wani kashiya barawo dap wahar da dap ya zara da kyakkyawan manufa ko to su a wurin ya same su su da abokan yake shi gashi shi na kwarai da kyakkyawan niyya amma ya samu shirga shirgan barayi a ofis wani cikinsu ya shekara bakwai wani ya shekara takwas tsawon shekarun nan sata yake bai yi niyyar tuba ba da kudin haram ya gina gida da haram ya sai mota rigarsa da haram ya saya da haram ya bada sadakin auren shi da haram ya ciyar da 'ya'yan shi da haram yake biyan kudin makaranta da haram da haram da haram da saboda haka haram ta riga ta zame masa jiki bai iya rabuwa da ita yanzu kuma ga ciyaman an samu na kwarai ya zo yana so ya taimaki al'umma to sai su bari sai an gama duk abin da ya shafi biki an kare to sai su nemi audience da chairman idan chairman ya ba su lokaci sai su shigo su zauna kamar mutanen kirki kowa ya wanke rigar sa ya sako ran zuwa da ranka ya dade Allah ya taya ma Allah ya kaza Allah ya kaza yana amin Allah ya taya riko yana amin a dai ci gaba da bamu shawara ta dace sai Allah ka dai dama abin da ke tafi da mu kenan yanzu idan ka daga kanka anan ga zaka ga hotuna da yawa na tsoffin ciyamomi ne da suka gama suka tafi ya ce eh, kwarai da gaske hakan ne to alama ne na kai ma ba nan za ka zauna ba har abada sai ba shakka haka ne shi ya dauka wazi za su mashi sai to kuma kaga mu a nan gidan ka same mu ka san kan gidan Na ce ya eh, kwarai da gaske sai to kaga honorable ne da ya zo nan yana cewa mun bashi shawara mun bashi proper guidance and counsel amma bai saurare mu ba yanzu kaga ya sauka ya tsiya 'ya'yansa ba sa iya karatu a private school sai a makarantar gwamnati yanzu kaga honorable wa ne ba abin da ba mu gaya mishi ba ya ki ya saurare mu yanzu ga ya komo ta kirki bai da ita ba abin da mu gaya masa ba rayuwa tana bukatan planning akwai short term plan akwai long term plan da proper financial management barayi ne fasata za su koya mishi saboda haka mu shawarar da muke baka kada ka yi wasa kamin ka an kare ka za su kare ka yi kokari ka kulla na kanka mu mun sai da za a tsara ba za a samu matsala ba ya zo da kyakkyawar manufa kamin ya an karhe su mai da shi barawo me ya jawo haka ya zauna da dan duniya shine matsalar zama da dan duniya shine fa'a'arud an manta walla an zikirina ka kau da kai ga duk wanda ya juya wa qur'ani baya wallam yuridi illa hayata duniya bai nufin komai sai rayuwar duniya lahira ba ta cikin ajandarsa shi dai duniya yake so ya samu Allah maɗaukin sarki ya ce ka kau da kai daga wannan ba abokin hudarka ba ne kar abokan abokantaka da shi ya ku matasa ku rinka sikirinin na abokan da za ku yi abokantaka da su ba kowa ake aboki da shi ba kamin kai aboki da matashi dan uwanka tsaya ka kalli me ya alakasa da addini in ka ga yaro ne na kwarai mai kunya mai sallar jam'i da kun fara fira ana kiran sallah ya ce to fa an kira sallah me alula mu tafi masallaci sai ka je wani ya ce ah, kai da an kira sallah sai jikinka ya tarawa sai ka ce sabon musulunta to da ji kai tsohon musulunta ne da bai sallah me amfanin tsohon musuluntar ka in za ka yi aboki samu dan agaji wanda bai da tadi banda magana wazi ka san matsala aboki da dan agaji kenan da kun zauna sai ce shek yakubu musa kafancan an ce sun yi caji a kano bai gama maka wannan labari ba sai ce maka su abubakar gero argungu mun ji su a kwanta gora su waye waye yanzu haka an ce su alaramma wane ne wane shi kullum tadin wazi in ka zauna da shi allah za a tuna ko ka samu alaramma kun san shi kuma alrama inda yake da abokantaka da kun zo na sai mika maka qur'ani ce duwa mun suratul tauba in ji tana nan ko tana gargada sai ya hada ka da <laughs> sai ya hada ka da qur'ani shi kuma ya kama tilawa amma dai akalla ka na ko baka na ba ka ni alkhairi amma dan duniya shi bala'i zai sa maka a zuciyarka shi yasa aka ce wannan ba abokin hudda ka bane ba abokin alakar ka bane Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba alarama zalika مبلغهم ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى الله ihtada Allah مبلغهم zalika العلم min al shi dan duniya in kana so ka gane wayayye ne shehu malami ne kwararre to kuyi magana duniya nan za ka gane wayayye kwararre ne inda tarin duniya za yi in yan kwallo ka kirgo duk ya san su ya ce maka ronaldinho sanin fees insa 20 million dollars duk wani tim da ka sani ba wanda bai sani ba zai faɗa maka wasan da aka tsakanin barcelona da chelsea an ci barcelona uku ba ko ake aka ci uku ba ko daya baka da sisi ka tsaya bata maka lokaci in kana so ka gane waye ne ɗauko masa taɗin mawakan duniya nan ne zaka sha mamaki duk wani mawaki da yake tashi a duniya to zaka samu ya san shi ya san two pack wato baka da duniya baka da lahira kenan shine amma shine pack baka da duniya baka da lahira kai ba pack bane kai two zero ne duk wani mawaƙin da ka sani ba mawaƙin da bai sani ba ya san nelly ya san kelly ya san osha ya san 50 cent ya san Celine ya san Shakira ya san maria Carey ya san Ashanti ya duk wani matsiyaci da wata matsiyaci a duniya idan ka ɗauko masa ya sani ya san Grammy Awards da aka yi a wannan shekarar wani mawaƙi ne ya zo na ɗaya ɗan fina-finan indiya ne bollywood ya san wani sita ne ya gurzo a wannan shekaran wace mawaƙiya ce ta fice wace yarinya ce ta zama ƙwararriya wane ne supporting actor na wannan shekara duk ya sani zai baka labari in yana maka magana da ka san gwanin malami yana tafsirin qur'ani haka zaka je na zubo maka idan yan hollywood ne wa'annan maguzawan na turawa 'yan wasan kwaikwayo to nan babu wanda ba zai gaya maka ba wane ne ya gaba a bana wani fim ya fi tsada dala miliyan nawa aka sai da shi wane ne wane ne waye best producer ya sani waye best director ya sani waye best menene babu abin da bai sani ba saboda taɗi ne na duniya in harkar tattalin arzikin duniya ne ƙasa kaza da kaza ta dogara tana da gwal da tantalite da waye waye ƙasa kaza sun dogara da rake ƙasa kaza sun dogara da makani da gwaza da albasa <laughs> idan kana so ka gane sakarai ne tambaye shi sunayen matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba tambaye shi sunayen ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba tambaye shi kula fa'ur rashidun bai san su ba balle ka tambaye shi al'ashara al-mubashiruna bil janna bai san su ba mutum goma tun a nan duniya mala'ika jibril ya karbo list din sunan su a wajen Allah aka kawo annabi yan aljanna ne yanzu ya za a kasan yan kwallon duniya waɗannan mutane guda goma an ce ka kawo su ba za su iya zuwa ba amma ka san yan kwallon duniya da first 11 da second 11 duk kasansu. san su su su goma ne ko first 11 ba su kai ba ka san best goalkeeper a duniya amma ba ka san su ba kuma ya sunan ka ce umaru ko adamu ko usman ko muhammad allah wadan naka ya lalace bauna ta gana huda da sa annabi ya miƙe a masallaci ya ce abubakar filjanna, umar filjanna, usman filjanna aliyu filjanna talha filjanna, sa'ar filjanna sa'ir filjanna abdurrahman filjanna filjanna filjanna in kana so ga sakare ne tambaye shi su tambaye shi farilan alwala bai sani ba tambaye shi rukunan musulunci arkanul islam bai san su ba amma yana maka magana akan duniya dole ka saurare shi wani zai ce haddar rukunan musulunci hadda su akwai wanda bai sani ba mun san lokacin da a ƙasar na aka sa doka ba raka je ake ba sai malamai sun ma interview mutane da yawa sun faɗi matarsu ta ci akwai alhajin da ya faɗi matarsa ta ci shi ya faɗi kuma ba wata tambaya aka mishi ba rukunan musulunci aka ci aka ce rukunan musulunci guda ne sai ya daɗe bai duba ba aka ce mu gane ka daɗe baka duba bai ce yi eh, saboda na daɗe ban duba ba duk sauran na manta kaɗan zan iya tunuwa aka ce guda nawa za ka tunuwa ya ce to in dai na ƙoƙari zan iya tuna ko guda ashirin aka ce guda ashirin kamar yaya ya ce eh, to kaga akwai sarki musulmi abubakar na uku ko yana cikin rukunan musulunci aka ce mun ji na biyu fa ya ce na biyu ya ce sarkin gwandu aka ce na uku ya ce shehun barro aka ce na hudu ya ce sama aka ce hadda sama ya ce ita ce ma babban shishiken in ta rikito ta faduwa ko mai karar musulunci ne <laughs> magidanci bai sarakunan musulunci ba akwai wani likita an taba kawo shi federal medical center a gombe medical consultant ne a bangaren abin da ya karanta duk asibitin ba kamar shi musulmi ne a sanadiyar wani ana yawan kawo in aka kawo ni patient in ya duba shi za a daga daga asibitin sai a ce za a kai shi jidda ko nori sai a ce ana so ya raka mara lafiyan domin ya ba da report na treatment da aka yi masa don su can likitocin sun daga ina za a dora to sai a je baya jin larabci sai ce yana so hada shi da wani malami ya koya masa larabci sai aka hada shi da ni nan da zo daga ina za mu fara ya ce a fara daga abcd na arabi sai muka fara da rubuta masa alif ya ce a wannan kan na san shi na ce me kenan ya ce you. ya kai medical consultant bai sa alifin ba kun san wani abubuwan mamaki wannan ya sa shi kishi na karatun addini sai da kai matsayin za ku iya magana da shi da harshen larabci zai iya rubuta wasiƙa da larabci saboda ya ɗauki abin da muhimmanci yanzu a nan najeriya za ka sha mamaki akwai gwamnan da bai iya alifin ba'un ba kuma gwamna ne musulmi kuma a nan arewacin najeriya alifin ba'un bai iya ba akwai gwamnan da ya ce ya rantse da ƙur'ani izo 80 a nan najeriya a gabana a gabana wani gwamna yana jawabi a gabana ina tsaye ni ne ma mai gabatarwa ni na gabatar da shi ya ce to jama'a kun sani maluma suke gaya mana annabi subhanahu wa ta'ala annabi subhanahu wa ta'ala akwai wanda ya ce a karanta kuliya amma a tsaya bakin salihina ko salihi salihina suke cikin kuliya ba mu sani ba akwai gwamnan da yana jawabi ya ce a karanta fatiha da alhamdu <laughs> ba fa kudancin najeriya ba a ina a nan arewacin najeriya amma fa yana magana yana maka magana kan siyasar duniya zaka sani amma bai san menene fata ba menene alhamdu bai san su tsakanin su ba zalika mablaghum min al-ilm iya ilimin inda haka da shine an san duniya wani dattijo ya kara rayuwarsa a irin wannan rudun da aka yi wa'azi ya ce to mu dai tunda ba za mu iya karatu ba bari mu kai dan mu makaranta sai ya dauki dan sa ya kai da sai ala ta malam yaron nan jahili ne a koya mashi karatu malam ya ce ba matsala za mu iya kokarin mu ya ce ala ta malam baka fahimce ne ba shi yaron nan da ke gani cikakken jahili ne ba ya ce a to ai duk wanda ya zo makaranta ya zo koyo ne a hankali zai koya an Allah yadda ya ce a baka fahimce ne ba wannan nan da kake gani jahilcin shi ya kai karshe ya ce domin ina tabbatar maka yanzu haka ko suna annabawa bai sani ba ashe yaron abin ya masa zafi sai ga shi ma ya kamata ya dan yi motsi ta ce baba wace irin magana ke faɗa ka ce ko sunan annabi ba ce kaji yaro da rashin kunya faɗa mun suna annabi daga sani sai yaron ya ce baba akwai annabi fir'auna sai ya ce sallallahu alaihi wasallam to ya tambaya a nan gurin da ɗan da An aka jarabawa jahilci wa zo na daya ya ku bayin Allah kada ku bari rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ku bari rayuwar duniya ta hana ku sanin addini kar ku yadda ku zama abin da Allah yake cewa ya alamuna zahiran min alhayati duniya ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum الآخرة هم غافلون الله سيعلمون zahirar من الحياة duniya sun san abin da ke bayyana rayuwar duniya in kana so gane wayayyu ne kuyi tarin duniya wa hum anil akhirati hum amma su dangane da lahira rabkananu nuna inji Allah madaukakin sarki in ka zo maganar lahira an rabkare suke ba su san lahira ba ba ta cikin ajandar su ba su san harkar lahira ba ba abin da ya hada su da ita saboda duniya ita kadai suka sani ita kadai suka sa a gaba kai يا ويح من أنزره شيبه وهو على جي الصبا منكمش يعشو إلى نار الهوى بعدما أصبح من ضعف القوى يرتعش ويمتد اللهو ويعتده أو طعم يفترش المفترش لم يهب الشيب الذي ما رأى نجومه ذي اللب إلا دهش ولا انتهى أما نهاه النهى عنه ولا بال بإرض قدش shehu malami hariri ya ce fa za ka in mata fasuhukan lahu wa in ya ish udda ka allam ya ish a mutane akwai wanda idan ya rayu in ya mutu allah wadai da shi da mutuwarsa in ya rayu kuma da shi da gawa ba su da bambanci saboda bai san addini ba allah ka tsare mu ya ku bayin allah rayuwar duniya nan da suke rudar mu wannan rayuwar duniya da ke rudan al'umma wallahi ubangiji ya faɗa mana matsalolin ta duk misalin da zai bamu mu gane a qur'ani babu wanda bai gaya mana ba saboda mu fahimce ta mu mata kyakkyawar fahimta ya za ka gane wannan ana ramma a wani wuri sai Allah ya ce wa mal hayatu duniya illa mata'ul gurur wa mal hayatu duniya illa mata'ul gurur Allah ya ce wa mal hayatu duniya rayuwar duniya ba komai bace illa mata face wani dan jin daɗi me yake ce mata ma yuta mata sun mai zuwa abinda zaka ji dan daɗi da shi gajeren lokaci daga nan kuma sai ya gushe haka rayuwar duniya take mata din kuma sai aka ce gurur mai rudi jin daɗi na rudi a dan baka jin daɗi da za a rude karshe wani ba zai gane ba yanzu a sallar layya sai ka samu katar rago ka siyo ka kawo domin ka yanka a sallah ranar sallah an kamo rago za a yanka sai rago ya kuce a kun ga za a rinka zagaye gida tare da rago ko an yi sa a kofar gida a rufe ba yadda rago zai fita aka rinka tikar gudu da rago in an zagaye ta nan ya zagaya ta nan to a nan za a buƙaci a hikima wata hikima za a yi sai a samu dusa ko sai a zuba a ƙwarya ko dan wani tsaki haka ko wani abu ko ciyawa sai a rinka dan nuna wa ragon da ya gani sai ya manta da halin da ake ciki sai ya zo sai ya fara ci ko da ya fara ci dama ba damuwar ya ci ne abin nan ba ana so a yaudare shi da wannan ne don a yi ne don a kama shi a yanka ya zo yana ci ba ji ba gari ya duku kayan da nayin sai a yi sai a kama shi sai a sa mashi wuka to dan wannan abincin da aka yaudari ragon da shi shi ake cewa mata'ul gurur shi ake cewa me mata'ul gurur duk abin da ka samu a duniya tsaki da aka yi yaudari rago da shi ne ka tsaya kana damusa kayan da na'in kana kawai mala'ikan mutuwa sai zo ya murkushe ka arha arha an gama wa mal hayatud duniya illa mata'ul gurur wani dalilin da yasa sai ya ga mutum ga duniyar ta samu ana tsakiyar jin daɗin duniyar kwatsa mala'ikan mutuwa sai zo sai tafi da shi wani saura awa ɗaya mutu bai ma sani ba ana can ana sharholiya Allah muna maka godiya ku ce Allahu akbar Allah kana nuna mana aya a Najeriya ku ce Allahu akbar كسي الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. alarama wani wuri sai Allah madaukin sarki ya bamu misalin rayuwar duniya sai ya ce wa durib lahum masalal hayati duniya wa durib lahum masalal hayati duniya kama inan zalnahu min samai fahtalata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tadharuhu ar-riyah wa kana Allah wa kana Allah ala kulli shay'in muqtadira Allah ya ce wa durib lahum masalal hayati duniya ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka buga wa mutanen duniya misalin rayuwar duniya domin su gane ba a biye mata ya misalin rayuwar duniya take sai Allah ce kama in kamar ruwa ne anzalnahu da muka saukar da shi minas sama'i daga sama da ruwa ya sauka kasa fakhtalatta bihi batul ard tsirrai da ke kasa sai suka cakudu da wannan ruwa shuka ta samu taki ga ruwan sama ya za ta yi sai ta rinka girma kaga ta yi koriya shar gwanin ban sha'awa to kaddara masa rashi wata daya wata biyu wata uku wata hudu tana da lokacin da za ta expiring tana da lokacin da za ta me za ta expiring in wannan lokacin ya yi ga ruwa ga taki amma bai mata amfani fa asbaha hashiman ta zuruhun riya sai kaga ta fara zama wani karmami karmami tana yalo yalo ga ruwan sama na dukanta amma tana bushewa ya kai ga taki ga ruwa take bushewa saboda iya lokacin da Allah ya mata yayi me ya kare karshe in baka kwashe ba karmamin ma matsala zai samu fa asbaha shi man sai ya zama karmami ta zuruhur riya iska tana diba shi yadda rayuwar duniya take kenan yayin da kake yaro kana matashi sai ka samu kuɗi ga gida mai kyau ga mota mai kyau ga abinci mai kyau za ka karya da shayi mai kauri ga madara ga bombita ga obalti ga omelette ga kidney ga liver ga cowtail ga cowleg ga carapace da rana za ka samu white rice with salad da pepper chicken da shish kebab da miss grill in dare za ka samu pounded yam ga wani juice kana dorawa a kai ga riga mai kyau kana sakawa sai ka ga kana wani haske kana wani sheƙi kamar ana maka polish duk wanda ya ganka sai ya yi sha'awarka sai ka burge shi haka dai ko ba haka ba ne kun san sirrin da ke ciki shine kana cikin yarinta idan aka ci gaba da tafiya shekara arba'in hamsin sittin saba'in tamanin casa'in <laughs> kusa matsalar da za a samu da kudin da abinci mai daɗin da gidan mai kyau da motar mai kyau duk baka da bukatar su a lokacin ba su da amfani a gare ka saboda kai ma kana da season yanzu season ɗinka ya ƙare ka yi expiring ko ku san mutum da expiring ba idan tsufa ya ke ka yadda ke ka ga ka da katon gado 6 by 6 da ko 6 by 7 ga katifa 32 inches ga katon bargo kafi amarya laushi an shimfiɗa kai kun san matsala ba za ka yi bacci kan gadon ba in kai bacci kan gadon da safe ba za ka yi saukowa ba ƙara shimfiɗa ma tabar ma a ƙasa ka kwanta kai ya fi maka daɗi ka yi expiring fa asbaha hashiman tazruhu riya idan aka kawo maka farfesun kaza bai da amfani a wurinka aka kawo maka doya busassa ko aka kawo maka kwadan zogale ya fi farfesun kaza a wurinka da za a samu kyakkyawar yarinya da duk tilda na ma kyakkyawar yarinya kamata ka kai shekara casa'in a duniya ɗari ɗari da goma ɗari da ashirin wallahi da a baka ita aure a aura maka a samu maka tsohuwa wacce ta iya kunu wannan kyakkyawar budurwar da za ta sha kwalliya ta caba ado ga hoda ga gazar ga jambaki ga barbada kumatu ga dangwale ga jagira ga jalebe ta kashe ɗauri idan ta tsaya ta gita gaban ka ka ma iya gane wace riga ta sa <laughs> fara ce makashe ba baka iya ganewa sai dai ka ji motsi motsi ka ce motsi motsi wa nake gani dishi dishi ta sai ni ce kaka baka gane ba ka ce o oh, ta sallace ba ta da amfani ko tana da amfani a wuri ka babu idan an baka mota mai tsada ba dama ka shiga ka ainihin wato kunna ac yanzu da za ka fara tari kai espiyare ga dukiyar ga jin daɗin amma kai yanzu ka yi espiyarin ba su da amfani kamar yadda waccan masara ga ruwa ga taki amma tunda ta yi espiyarin bai hana ta bushewa kai ma haka ka yi espiyarin ga ruwa ga taki amma bai maka ta asiri ka yi espiyarin a wannan lokaci ya za mu bari wannan rayuwa ta ruɗe mu ya ku bayin Allah tana yi wa samu wani dakiki ne shi har yanzu bai fahimta ba Allah yana so sai ya gane Allah rama je ka sotul hadidi sai Allah ya ce ilamu annamal hayatid dunya ilamu ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بابا مثالي وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما mu je lahira wa fi lahirati azabu shadidu wa maghfiratun min Allah wa ridwan ya rayuwa duniya take wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce ilamu anna mal hayatu dunya Allah ya ce ku sani yadda rayuwar duniya take in baka santa ba bari Allah da ya halice ta ya gaya ma ya take in kana da hankali sai ka gane sai Allah ya ce la'ibun walahaun wasa ne da wargi wasa da wargi menene wasa wasan kwaikwayo an san wasan kwaikwayo drama ya ake zai wasan kwaikwayo sai a samu wani dan kosashe wanda ya dan yi kama da masu kuɗi bai da sisi ba sai a ce to kai kai ne alhaji babba sai a samu aran kato riga sai a saka mashi sai ya rinka sabawa sai a je kofar wani kantami mai gida bai san gidan waye ba a aje wata mota bai san motar ta waye ba a ce to tsaya bakin motar wannan motar ta kace yanzu nan gidanka ne to masu kyamara ku daidaita a ce to ku ba shi ki mai motar ce to kar kai mun wasa da ki ba ka sarar control din nan kwamfuta ne da ce a ba zan yi wasa da shi ba sai a miƙa masa sai a ce to ga jawaban da za ka yi yawa za mu kirga ɗaya biyu uku sai rinka saba riga haka da handset a rufa aka bashi handset din ba tashi bace wata galaxy ta kaman dubu tamanin alhaji mansur kai ne kake kira na ce eh, a yanzu nan na sauka daga dubai na oda kaya na naira biliyan talatin na digo sha takwas <laughs> <laughs> ba ka ake wasan kwaikwayo ba sai a samu wani a masa rauni a ce shine sarki mai martaba amma mai martaba a ina a wasan kwaikwayo sai a samu dan saurayi kamar da ramana sai a ce shine ango sai a samu wata a ce amarya ango a ina a wasan kwaikwayo amarya a ina a wasan kwaikwayo to yanzu a yi wasan kwaikwayo an gama sai me alhaji babba sai ce ni ne alhaji babba sai shi raunin kato riga ce kai ga riga kunu da mata da ne. sai ya koma ci gaba da rayuwarsa tsiya tsiya dama mai martaba a wasan kwaikwayo yanzu an gama wasan kwaikwayo har yanzu yana da martaba mana ango zai ce amalya to mu tafi amarya sai ta gida su ko shi kuma ango kari gasa iska an ba sa ba su kara haduwa dama shi ango ne ame amarya ce amarya ce ame Allah ce haka rayuwar duniya take in kaga gwamna gwamna ne a wasan kwaikwayo honorable chairman a wasan kwaikwayo mai martaba a wasan kwaikwayo ne ake kuma an kusa IZN da mala'ika mutuwa ya zare maka rai kai ka gama sayan ɗinka saura sai su da nasu da an hura ƙaho an yi za'en kowa sai ya koma zuwa ga Allah ba wanda ya saura an gama wasan kwaikwayo nan. lokacin ne kowa zai je rayuwa ta hakika idan kana da martaba lokacin ne za a gane akwai martaba in ba martaba lokacin ne za a gane in kana da alfarma lokacin za a gane ba alfarma lokacin za a gane shi yasa qur'ani yace iza waqa'atil waqi'a iza waqa'atil waqi'a laysa li waqatiha laysa li waqa'atiha kadhiba yaya take khafidatur rafi'a Allah ya ce kiyama khafidatur rafi'a tana kaskantar da wasu tana ɗaukaka wasu akwai wani anan duniya tana rayuwa wasan kwaikwayo ne za ka gan shi ba kowa ba sai an je lahira ka ga ashe babban mutum ne ya bi Allah mala'iku na masa rakiya zuwa aljanna sai ranar ka gane ashe wannan talakan shine mai martaba ashe shine his excellency din shine honorable din da ake fada za a ga wani a nan duniya babba ne ana masa jiniya ana tada kura ko mai sarauta ne ana mai kirari ana dan sarki jikan raƙumi kakan zabo sun kure mazgai sai an je lahira ka gane baya da martaba nan yana ana sun koya mazga ya can ko mala'iku na sa za ka yi jahannama wani a nan duniya za ka ji ana akara makallahu wasu gani suke kamar in sun gaisa da shi ba aljanna za su samu ba san can karkashin kasa tintirin fasiki ne dan damfara ba sai an je kiyama kaga aka rama kallahu mala'iku na tikasa za a yi jahannama da shi wani almajirin sa dake koyan addini a shi almajirin yayi aiki da dan abin da ya koya Allah ya ce mala'iku kuma sarki zuwa aljanna saboda ita wannan rayuwar wasan kwaikwayo ce la'ibun wasan kwaikwayo ce sai an je lahira za a yi rayuwar ta gaskiya yanzu kana da hankali wasan kwaikwayo zai zai rude ka shine la'ibun wani hayanzu bai gane ba sai Allah ya ce wala haun da wargi an san wargi idan misali mutum zai gini sai kawo turin da yashi sai ya juye musamman a isa a ruwan sama da daddare to da safiyan allah da sai kaga yara suna wasa kan yashin nan hmm. haka ne to wannan wasan da yara ke yi a kan yashin shine wargi shi ne me shi ne wargi za ka ga har gidaje suke ko har suna fada kai ka shigo min cikin gidana to to to to to ai ma nan nawa ne suna kishi tsakani a wannan gidan da suke yi akan yashi ko idan rana ta daga sama hantsi ya kalli yi suka fara jin yunwa ya za su yi ta kan wannan gidan za su bi su tattaka da gudu kowa tafi dakin tsohuwa ya samu rasha amma da zuna zuna ba suke rigima wannan na an shigo min wannan na bilal zai ban yadda ba to wannan wargin da suka shine abin da ake yi a duniya in ji Allah duk wannan gidajen da kuke gani irin wannan gidajen da yara ne da an hura kaho ta kai za ku bi da gudu ku nufi wajen Allah da gudu zuwa makoma inda za a yi taron gaba daya a general assembly Allah ya ce haka rayuwar duniya take yanzu gidan kasa akan yashi da yara suke shi zai rude ka har ka bar Allah kai Allah ka gafarta mana wannan shi yake nuna muku rayuwar duniya duk yadda ubangiji zai gaya mana ita mu gane hatsarinta da yaudara ta Allah ya gaya mana ya Allah kada ka bari wannan duniya ta yaudare mu ya ku bayin Allah ba a hana ka neman kuɗi ba abu mai kyau ne musulunci ya yadda ka nema amma abin da ake so ka nema ta hanyar halal ka kashe ta hanyar halal ba laifi ne a musulunci ka zama babban mai kuɗi ba ko ka zama mai mulki ko ka zama shehun malami akwai wannan duka cikin annabawa akwai wannan cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu kuɗi millionaires bai hana su samun aljanna ba saboda sun nema ta halal sun kashe ta halal abinda ba a so saboda dole sai ka ji daɗin duniya ka bar Allah ka rabu da annabi ka bi mummunan hanya sai ka tara kuɗi akwai masu tara dukiya ta hanyar fashi da makami ya tara hanya da bindiga ko a bashi kuɗi ko ya kashe me yake nema kuɗi don ya ji daɗin rayuwar duniya magana da nake da ku akwai masu sai da farfesun mutane akwai wanda sana'a su shine sai da kan mutane in ya kalli kanka sai gane nawa zai yi <laughs> kai kai ka cire hula wanzai yana ba aski shi ya kalli kan sai yau kan farashi <laughs> shi kuma sana'a sake na sai da kawunan mutane akwai wanda ake kwakwalwa ido akwai wanda ke turawa a je makabarta a tone a ɗauko musu likafani don su yi wani surkullen duniya ɗaya daga cikin yan yake bani labarin wani abu da ya faru kwanan nan a lagos gawa ce fa mutum ya mutu an masa wanka an sa mai likafani an binne shi kawai da daddare wasu suka je su kuma malamin tsubu ya ba su wani sirri suka tono gawar suka cire likafanin suka je da ruwa da katon daro suka zaunar da gawar a cikin daron suka sa ruwa suka yi wa gawar wanka wannan ruwan da aka yi wa gawar wanka da shi bayan an binne ta shi shine suke da bukata za a je a hada wani bala'in da shi tsautsayi hakan sai ga sojoji sun biyo taure suna ganin suka nuna musu da bindiga suka ce kowa cikinsu sai ya sha wannan ruwan da suka wanke. haka suka ringa ɗiba suna sha yake ce ma malam eh kwanan nan abin ya faru zuwa yanzu gaba ɗaya mutanen sun mutu ba ko ɗaya da saura a duniya ashe dama wani bala'i ne aka hada saboda neman rayuwar me rayuwar duniya akwai wanda aikinsa satar jarirai a asibiti kaji an sace jariri a hada kai da wata fasikar unguwar zoma saboda neman duniya akwai masu zina da mahaukaciya saboda neman duniya a katsina an kama wani a masallaci yana luwaɗi da sabon musulunta a masallaci wanda muka wa'azin mari a kan mimbari mala ya musa yake bada labar lokacin mutum yana hannu yan sanda an ce mai malaman tsubu sun ce ba zai yi kuɗi ba sai ya yi luwaɗi da namiji a masallaci kuma ya yadda ya shiga masallaci yana luwaɗi da namiji saboda rayuwar duniya akwai masu zina da gawa haka za a samu wani fasikin wato mai gadin musuware a samu wani alhaji shi kuma malaman tsubbu sun bashi lakani an ce sai ya yi zina da gawa yanzu ya samu mai gadi ya dauki makudan kuɗi a bashi in an kawo gawon mace wacce sai da safe za a kai ta abin ne ga lambar waya ya kira alhaji ya gaya mashi in an kawo wata an mata wanka ma a daren an sa mata likafa ne an jinkirta yi mata sallah da wankan gawa sai gobe da safe a buga wa mutumin waya ya taso a bude mai kofa ya shiga ya cire likafanin bayan an mata wanka an tsarkake ta ya yi zina da gawar saboda an ce sai haka zai samu kuɗi. ba da daɗewa ba ina karanta a wata jarida a nan wani gari cikin garuruwan jihar kano wata mata ta zo an ɗauka mahaukaciya ce kwananta uku a cikin garin gaya tana ta wanta garariya an ɗauka mahaukaciya ce ashe ba mahaukaciya ba ce kawai ta zagaya makabarta kamin a kama ta ta tona kaburbura guda uku allah tona mata asiri gawawwakin da ta tone a kaburburan wata ta yanke kunne wani ta yanke zakarin gawar wani ta yanke hanci wani ta kwakwala ido da ta ga mutane ta yanka da gudu ashe da hankalinta aka bi ta aka kama ta aka samu akwatinta da sutar ta mai kyau ta sa kayan mahaukata ne domin ta yaudari jama'ar gari da aka bincika kuma aka samu wani alhaji ne ya sa ta ta je ta kwakwalo ta kawo masa kuma duniya zai hada a nan abuja wasu matasa wani matashi ya ɗauki wata yarinya 'yan makaranta tana karatu a jami'a ya tafi da ita hotel dubu biyar duka ya bata kafafin watsa labarai da dama sun yada labarin ya yi zina da ita da za a kashe wuta wajen zina da ya ce a shi ya fi so kada a kashe wuta karshe yarinya ta amince ashe shi ba zina ce da damuwarsa ba akwai wani alhaji da aka bashi wani lakani malaman tsubu sai an hada da fatar farjin mace kuma aka siffanta irin farjin shi kuma alhajin yake tara matasa ya ba kuɗi su rinka zuwa suna zane da 'yan mata har a samu wacce farjinta ya yi daidai da abin da ake bukata akwai garin maganin da za a barbada kamin a sa wuka a farke a cire a kai mashi ita bata san ta kawo kanta gidan mutuwa ba da gari ya waye buga abokinsa waya abokin ya zo ya faɗa masa wannan ta cika ka'ida da yare eh, su ba su ɗauka tana jin yaren da suke magana da shi ba kafafin watsa labarai sun boye yaren mutumin saboda kare ya zama aibi ga wa'anda ba su ji ba ba su gani ba Karshe ashe tana ji sai ta gane abin da yake faruwa ya ce ka ci gaba da tsare ta ni zan je in karɓo garin maganin da za a zo a yi amfani da shi ya ce to ta gane mutuwa ga dangaren ta same ta ta rasa ya za ta yi da gudu da ƙarfi bai isa ba cikin hotel kofa a kulle sai ta ce tana so ta yi wanka sai aka ce to ta shiga banɗaki ta yi wanka da ta shiga ta kulle kofa sai nan take ta ainihin wato fasa windo ta dirko daga kan windo ashe tana bene ne hawa uku ta dirko daga bene hawa uku ta kakkarye ta gugurje amma bata mutu ba masu gadin hotel suka zo suka ɗauko ta ta yi musu bayani aka je aka kwankwasa na ciki ya ɗauka abokinsa ne dawa ya bude aka damƙe shi aka zo da jami'an tsaro ana jiran wancan ya iso cikin farin kaya can sai gashi da dan kullun maganinsa shi kuma shi ma aka damke su sanda kafafin watsa labarai ke bada labarin ana neman alhajin a kama shi karshe yana magana da sahibul kuwa yake gaya mun an kama mutumin saboda neman duniya a sa wuka a farke farjin yar mutane da ranta saboda neman duniya akwai masu satar kuɗin talakawa saboda neman duniya ka ga mutum a ofis ya kai wajen shekara 60 a duniya amma bai da aiki banda satar kuɗin talakawa ko me zai da su ban sani ba ka ji mutum ɗaya shi kaɗai ya saci biliyan kaza da miliyan ɗari barkatai da ɗigo tara ɗigo tara ma kai ya ishe ka me zai yi da su ka ji mutum ɗaya ya saci kuɗin talakawa wai yana da gidaje sama da ɗari biyu akwai matar da aka kama na najeriya mace ta sace kuɗin wani banki tana da gidaje sama da 200 wannan ta siya daga najeriya zuwa turai sama da gida 200 mai zata ta da shi in banda mahaukaciya wannan ne abin da islam bai da shi ba amma ka je ka nemi kuɗi ta hanyar halal in dai ta hanyar halal ne in za ka fi duk mutanen duniya kuɗi ba laifi ba ne hasali islam bai ma yarda da zaman banza ba bai yarda da zaman kashe wando ba ya ce kowa ya tashi ya yi sana'a ya nemi na kai shi ba ya da zaman banza da zaman kashe wando ba wani alarama alarama ne ma cin qur'ani mai girma ba da kira'an nan ya dogara ba ya je jami'a ya yi digiri ya dawo yana da aikin yi duk yan agajin da kuke gani masu aikin yi ne ba zaman banza ake yi ba kowa ya tashi matasa kar ku yadda ku zauna ba ku da sana'a ba ku da aikin yi sai zaman banza da taɗin banza a cikin gari ruwan wanka ma sai da kwashi na randa tsohuwa ka ɗauke mata sabulu da kwalban man shafawa you are useless and hopeless me amfanin rayuwarka amma abin da ba a da shi ba ka zama dan duniya duniya ka sa gaba ko za a tafi jahannama sai ka same ta akwai wanda yake cewa shi in zai kuɗi a lahira shiga wuta shi ba matsala bane aka ce me yasa yace da kunyar duniya ƙara kunyar lahira can an je lahira ai ba ni kadai bane to nan duniya kai kai yake cikin talauci shine zalika mablaguhum min al-ilm dan duniya karshen sa shine duniya in ji Allah sai Allah ya wata magana da ahlus sunna ya kamata ku fahimce ta da kyau inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi ubangijinka shine mafi sani ga wanda ya bace daga hanyarsa wa huwa a'lamu hita da sannan Allah madaukin sarki shi ya fi sanin wanda yake kan shirya idan kaga wanda ya bata kar yi mamakin ya aka ya bata yi masa nasiha kai kuma roki Allah kar ya zama da kai kamar yadda ya zama da shi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama walillahi ma fi samawati wa ma fi lardi liyajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna Allah ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sama sammai gaba daya da abin da ke kasa Allah ya ce duka nashi ne wani mulki sai wa sai Allah banda Allah babu wanda ya san fadin mulkin Allah duk wani mai mulki da gani a duniya nan gutsura masa ne in ka zama shugaban kasar Najeriya ana yiwa wa excellency duka jiha waje a Najeriya 36 ko sai birnin tarayya Abuja an nan gutsura maka ne just a teaspoon balle kana gwamna balle kana ciyaman yanzu har sila ma sai gana tafiya na wani daga allon kafin da ana honorable yana ya gutsa da maka kai ba da yawa aka baka ba in an kwatanta da fadin mulkin wa da fadin mulkin Allah sammai ya za ka kai gane girman sammai ba ma sammai ba wannan sama ta ɗaya banda Allah wa ya san fadinta rana da muke gari a ina take a sama ta fi wannan duniyar girma da za a ce a sauko da ita wannan duniyar ba za ta yi ɗaukata ba za ka ce ya nake ganin ta karama tana nesa ne a cikin sama kuma don ma ba nesa sosai take ba da za a kama ta a ƙara nausawa akwai inda in ta je ba za a ganta ba yanzu nan an dan aje ta ne kusa-kusa malaman astronomers suka ce duka bai wuce mil miliyan 92 ba tsakaninmu da ita mil miliyan 92 mil miliyan biyu tsakaninmu da ita taurari da kuke gani kanana kanana wasu taurarin sun fi rana girma kana iya samun tauraro guda ɗaya ninka duniya nan da muke ciki kamar sau miliyan da saboda nisansa da duniya kake ganin shi dan karami malaman galaxy suka ce akwai galaxy qur'ani ya ambace shi da buruc. qur'ani ya ambace akwai buruc buruc a sanarin samaniya a wani wurin ya rantsa ya ce wasu sama'i والسماء ذات البروج وتعيش تبارك الذي جعل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الله يتي والسماء إنا ننزوها السماء ذات البروج ما أبو شير بروج me ake cewa bruce sune galaxies wasu ɗakuna ne da taurari ke ciki wasu ɗakuna da taurari ke ciki asalin an ce bruce shine babban gini ke sa manya manyan hotel a saudiya da wurare sai ka an ce buruju kaza kamar kaje je dubai akwai burjul arab babban gini dogo sai a ce musu buruj to wasu manya manyan dakuna ne da taurari ke ciki shi yasa Allah ya ce tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan sarki ya tabbata ga Allah wanda ya sa buruje a sama waje alafi fi hasirajan ya sa fitila ita ce rana wa kamaran munira da wata mai haske wato kenan duka a sama suke su wayannan buruj dakuna ne taurari malamai suka ce wannan duniyar da muke ciki gaba daya tana cikin wani galaxy wato da ake cewa wato ainihin wato milky way shi milky way akwai tauraruwa sama da tauraruwa biliyan 100 a ciki sama da tauraro biliyan 100 taurari biliyan 100 nan mafi yawansu sun fi wannan duniya girma a cikin shi galaxy ne sama tauraruwa biliyan 100 ba miliyan ba ba, biliyan ɗari. kuma tauraruwa ɗaya wata ta ninka duniyar nan sau miliyan ɗaya ciki duk cikin mulkin Allah suke. Ocean